Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 6025 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da LOL FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a da yaushe muna nan a hanyar sadarwar intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi 4 ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To wani ɗan bindiga ya sake harba mutane tara a lahira a jihar Ohio da ke nan Amurka. yayin da 'yan sanda a jihar texas suka ayyana harin da wani matashi ya kai ya halaka mutum ashirin a jiya a matsayin na nuna kiyayya sannan za ku ji cewa an cimma wata matsaya ta tsagaita wuta a yankin idlib na ƙasar syria kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa 'yan sandan Najeriya sun yi kashedi ga ƙungiyoyin da ke shirin gudanar da wani gangami a gobe Litinin a Abuja da nufin sauya gwamnati da su yi guji yin haka domin za su ɗauki lamarin tamkar cin amanar ƙasa. sannan za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar adamawa arewa maso gabashin najeriya ta baza jami'anta don gano waɗanda suka kashe wani fitaccen ɗan sa kai na ƙungiyar miyatti allah da ke taimakawa wajen kamo bata gari. Bayan nan Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar da shirin idan kwaya ta narke fa. Daga bisani muna tafe da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a alaikum. 'Yan sanda a birnin Daytona da ke jihar Ohio a tsakiyar yammacin Amurka sun ce wani dan bindiga ya kashe mutum tara ya kuma jikata wasu sha shida. A yau Lahadi rundunar 'yan sandan ta bayyana hakai wannan hari a shafinta na Twitter inda ta ce nan da nan ta tura jami'anta a lokacin da aka yi harin kuma sun yi nasarar dakile shi ba da bata lokaci ba. Jami'an sun ce an kashe dan bindigar da ya kai harin amma ba su ambaci sunansa ba. kamfanin dillancin labaran associated press ya rawaito mai mukamin magajin birnin na daytona nanwelli tana cewa maharin ya sanya rigar silke ya kuma yi rike wasu karin harsashai waɗanda zai dura idan na cikin bindigarsa sun kare. to wannan hari na baya bayan nan na zuwa ne 'yan sawa'i bayan wani harin kan mai uwa da wabi da aka kai a garin el paso da ke jihar texas a nan amurka a kantin sayar da kayayyaki na walmart inda mutum ashirin suka mutu kana wasu ashirin da shida suka jikkata tuni dai 'yan sandan yankin suka ce suna binciken wannan hari a matsayin na nuna kiyayya wani sako da aka wallafa a yanar gizo gabanin harin ya nuna kalamai na kiyayya da ke korafi kan yadda al'ummar hispaniyawa suka mamaye jihar ta texas mutumin da ya wallafa wannan bayani ya ce akwai yiwuwar a kashe shi idan ya kai harin greg allen shine shugaban 'yan sandan garin na el paso has a nexus at this point in time to a hate crime ya ce harin yana da alaka da laifin nuna kiyayya hukumar binciken manyan laifuka ta fbi na duba lamarin da sauran hukumomin tarayya amma a halin da ake ciki a yanzu muna duba yiwuwar tuhumar maharin da laifin kisa rotanni sun ce ana tsare da wani matashi fara fata mai shekaru 21 wanda shi ake zargi da kai wannan hari tagwayen zanga-zangar da aka yi a yau lahadi a birnin hong kong sun jirkice sun koma na tarzoma inda 'yan sanda suka yi ta jefa hayaki mai sa kwalla kan masu boran domin su tarwatsa su waɗanda su kuma suka yi ta mai da martani da jifan 'yan sandan da duwatsu zanga-zangar wacce ake yin ta a kowane ƙarshen mako har tsawon watanni biyu bore ne akan hukumomin yankin kan abin da masu zanga-zanga suka kira yadda ce ne ke yin katsalandan a harkokin yankin na hong kong mai cin gashin kansa 呢個係自由嘅問題。 Wannan wani dattijo kenan mai shekaru 73 da ake kira cimiyan yake cewa wannan batu ne na kare 'yancinmu na walwala ba batu ne kawai na samar da wata doka ba. Wacce muddin muka bari aka kafa ta al'ummar Hong Kong za ta rasa 'yancinta baki daya Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. amurka ta yi na'am da shirin tsagaita wutar da aka cimma a lardin idlib na ƙasar syria lardin da ya kasance tunga ta ƙarshe da masu wuta da ƙaya baya ke rike da shi wanda ke arewa maso yammacin ƙasar sai dai a wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen amurkan ta ce ya zama dole a dakatar da kai hare-hare kan fararen hula da wuraren da suke zaune mazauna yankin na idlib sun nuna farin cikinsu da wannan shiri na tsagaita wuta الهدنه هلا حاليا صايره الى حدين حد ايجابي وحد سلبي حد حسن الله kenan wanda ke zaune a yankin yake cewa wannan shiri na tsagaita wuta yana da fuskoki biyu na farko mutane za su samu damar komawa gidajensu ba tare da fargabar za a kai musu hari ba a ɗaya bangaren kuma ba mu san me za a kulla a bayan wannan wato tsagaita wuta da ake kan yi ba kasashen turkiya da rasha ne suka haɗa kai aka cimma wannan matsaya ta tsagaita wuta abinda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi ba a dai daren ranar alhamis ake fatan shirin zai fara aiki a yau lahadi gwamnatin mulkin soji da gamayyar shugabannin masu zanga-zanga a sudan sun kaddamar da wani shiri na raba mukamai a gwamnatin wucin gadi da za a kafa a ranar 17 ga watan nan na agusta ake sa ran bangarorin biyu za su rattaba hannu kan kundin tsarin mulkin da zai ba da damar aiwatar da wannan haɗaka ana fatan kwana guda bayan rattaba hannun za a ayyana majalisar mulkin gwamnatin ta wucin gadi wacce za ta tafiyar da ragaman mulkin kasar na tsawon shekaru uku sannan a ranar ashirin ga watan nan za a ayyana firayim minista daga bisani kuma sai a ayyana sunayen ministocin gwamnatin kasar da ita sudan ta shiga rudanin siyasa 'yan watannin nan inda aka fara zanga-zanga a watan disambar bara kan tsadar man fetur lamarin da ya sa masu zanga-zanga suka nemi sauyi duk da cewa sojojin ƙasar sun kifar da gwamnatin tsohon shugaba umar albashir labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi gargaɗi ga wasu ƙungiyoyi da ke shirin gudanar da wani gangami a gobe Litinin a birnin Abuja da nufin sauya gwamnati, inda ta ce yin haka tamkar cin amanar ƙasa ne. Tana mai jan kunnen duk wani mai shirin ta da zaune tsaye da ya shiga taitayinsa. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani daga Abuja. rundunar 'yan sandan Najeriya ta fitar ta ce ta sami rahoton wata kungiyar fararen hula mai suna Global Coalition for Security and Democracy in Nigeria da wasu kungiyoyin fararen hula suna zuga 'yan Najeriya a nan cikin gida da ma waɗanda ke kasashen waje da su fito kwansu da kwarkwatarsu don shiga zanga-zangar neman canza gwamnati da za a yi gobe litinin idan Allah ya kai mu. rundunar 'yan sandan najeriya ta bakin kakakinta dcp frank mba ta ce wannan gangami da 'yan faran hular suka tsara na aiwatar da juyin juya hali a najeriya tana ɗaukar sa tamkar cin amanar ƙasa ne ba za ta zuba ido ta ga wasu 'yan tsiraru suna neman haddasa rudani a cikin ƙasa ba jama'ar najeriya in ji 'yan sandan najeriya ta san suna da 'yancin yin gangami to amma irin wannan gangami kada ya kasance na tarzoma ko canja gwamnati domin najeriya kasar demokradiyya ce don haka akwai hanyoyin da tsarin mulkin najeriya ya tsara don canza gwamnati to shi menene ma ma'anar juyin jihali tambayar kenan da naiwa wani masani Profesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu. akwai revolution na tsarin mulki akwai revolution na tattalin arziki akwai revolution na kimiyya da fasaha revolution da waɗannan waɗanda suke nufi shine political revolution political wato canza siyasa ko a canza kimlan siyasa a canza ra'ayi a canza inda aka nufa da sauransu to kaga in haka suka bi yadda za su yi nasara shine su kifar da gwamnatin nan su kori kowa canza komi a canza kimlan gwamnatin inda ta nufa in ta yi gabas a yi ta da yamma to shi yasa na ce maka babu shi a tsarin mulkin nan kuma ba haka ake yin a irin revolution na siyasa ba in ka duba kamar revolution na America a 1774 da sauransu ba haka aka yi ba wani dan gwagwarmaya comrade Sa'idu Bello ya ce bai ga laifin masu neman yin juyin jihali a wannan lokaci ba saboda yanda hukumomin Najeriya suke tafi da tsarin mulkin Najeriya ne wato ya dole su ya gawo an yakan saboda ba sa jin magana ba za a gaya masu ji ba ko da yaushe abin da suka sa a gaba su ne alhali kuma abubuwa suna lalace suna tafar wata kasar saboda haka dole ne a kirawo hanyar da za a samu gyara akan wannan eh amma kuma da misali akwai hanyoyin da tsarin mulkin Najeriya ya tanaji a canja gwamnati menene yasa waɗannan yan kungiyoyin farar hula ba zai sa su bi hanyoyin da tsarin mulki ya tanadar ba na farko dai gidan wani ɗan Najeriya a yanzu ya tabbatar da cewa ya a rasa tunanin wanda zai iya fidda shi daga cikin na farko dai ka ga national assembly din nan ma gaba ɗayan yanzu wato kannukan farauta ne na ta gwamnatin gaba ɗaya domin ita ta shugabanci. shugabancin da na dattawan da na yan eh, majalisa wakilan saboda haka shugabancin ma a yanzu ya fita daga hannun yan demokradiyya ya fita kuma daga hannun waɗanda za su iya kare daraja da mutuncin talaka a ƙasar sakamakon wannan ya sa 'yan najeriya da kuma ƙungiyoyi ba su gamsu da irin yadda ake tafi da ma ita kanta demokaradiyyar mai a kasar. Amma kuma baka jin cewar wannan alaka na waɗannan 'yan ƙungiyoyin bayan rasa nasaba da siyasa? Ai demokaradiyya ita ta haifar da wannan abin. Mutane sun auna sun duba sun gani abin da ake musu ba shi ne ya kamata a musu ba. Yanda ake tafi da tsarin tattalin arzikin kasar ba ake kamata ita ba. Yanda ake tafi da ita kanta siyasa ba ake kamata a yi ba. Su sa ka ga dole a siyasa ta shiga ko mai ma mai iya shiga mai iya faruwa ne. Saboda in ma shiga siyasa ta shiga ta shiga din saboda dole lokacin ta ne ta shiga din domin jama'a suna cikin wani kangi na musifa na tashin hankali da tsumora yanzu ka duba abin da ke faruwa a katsina ko abin da ke faruwa a zamfara ko a sokoto ko a niger ko kuma a gurare na abin da yake da kuma abin da ke faruwa a sune digiri yau da sauran gurare haka. to amma ga mai sharhi kan al'amuran yau da kullum muhammad bin ibrahim ya ce batun juyin jihali a najeriya wannan ma ba zai yiwu ba domin kuwa lokacinsa bai yi ba eh ai kaga shi maganan juyin juya hali ma magana ce ta rashin tunani a ah, in aka kalle ta daga kowace irin fuska su waye za su yi rajin ragaman juyin juya hali da sunan ne Najeriya kasa ce wata ke da bambancin addini tana da bambancin kabila kuma tana da bambancin yanki kaga an ka kalli yanayin Najeriya ka san daga wannan fuskan ma ba zai yiwu ba so ba zai yiwu ba ko ko za a juyin halin da sunan yan kudu ne ko ko da sunan yan arewa ne sannan me za a yi wa juyin hali a Najeriya menene za a yi wa juyin hali juyin hali ba kawai kifar da gwamnati bane juyin hali a ma'ana ta hakika yana nufin gaba ɗaya al'ummar ƙasar sun gaji da tsarin gudanarwar ƙasar ta fuskan tattalin arziki ta fuskan zamantakewar yau da kullum ta fuskan siyasa da haka suna son wani sabon abu haka ne yan Najeriya suna sun gaji da wannan suna buƙatar wani sabon abu babu corruption ɗin nan kowa na yi so kaga al'ummar ba ta shirya wa abin da ake kira juyin juya hali ba babu yadda za a yi wannan juyin juya hali yayi abin da ake iya yi shine reforms a samar da tsare-tsare a samar da canje-canje na wasu abubuwa kuma yana yiwuwa ne da adawa wanda kaga siyasar adawa tana taimakawa wurin cikin din gwamnati ta gyara abin da yake ake ganin ɓatacce ne amma juyin jihali ba zai yiwu a Najeriya ba yanzu dai abin jira gani shine yadda za ta kasance goben idan Allah ya kai mu Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan maina kaina A jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya wasu 'yan bindiga sun kashe wani fitaccen ɗan sa kai na ƙungiyar Miyatti Allah da ke taimakawa wajen kamo ɓata gari. Alhaji wato Alhaji Sa'idu Sale Kolako wanda yanzu dai 'yan rundunar 'yan sandar jihar ta Adamawa ta baza jami'anta don gano waɗanda suka kashe shi. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani. yanzu haka dai rundunar 'yan sandan jihar adama arewa maso gabashin najeriya ta ko baza jami'anta domin gano ma waɗanda suka kashe wani fitaccen ɗan sa kai na ƙungiyar Mete Allah da ke taimakawa wajen kama ɓata gari Alhaji Sa'idu Sale Kulako. Shi dai wannan ɗan sa kan shine mataimakin shugaban kungiyar Mete Allah mai kula da yankin Adama ta Kudu da ta kunshi kananan hukumomi bakwai kuma an kashe shi ne a gidansa da ke garin Maya Balwa wannan ma kuma na zuwa ne a fakasa da makonni biyu da karama shi da rundunar 'yan sannan jihar ta na irin rawar da ya taka wajen kama wasu masu garkuwa da jama'a da yake tabbatar da akwai lamarin jami'in hula jama'a na kungiyar Mete Allah a jihar Adama Muhammad Jika Buba cewa yayi mun yi babban rashi na shugaba musamman shi alhaji kolaku sale a wanda yake gwagwarmaya da barayin shanu kuma da e, yankin nafin wanda shi shugaba ne na kwarai a adamawa suka zo suka same shi har cikin gidansa suka kashe shi to kuma alal hakika mu a kungiyance na miyatti allah na jiyar adamawa mu yi bakin ciki da wannan rasa shi wannan jarumi to ko hakan zai sa su ja ba a taimaka da suke wa jami'an tsaro sai jami'an hula jama'a ya ce su fa suna nan daram mu dai matakin da za mu ɗauka ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba domin fatattakan barayi ko na shanu ko yan kinnafin wanda kuma shi alhaji kolaku da al'ummansa yana kokari a kan wannan abu. kawo yanzu na 'yan sannan jihar adaman ta bakin kakakin ta dsp suleiman ya angoroje ta ce fa ba za ta ma kyale ba sai ko ta to waɗanda suka yi wannan kisan. gaskiya ba mu ji daɗin da abin da ya faru da shi saboda shi vice chairman na Allah ne na jihar Adama kuma zarumi ne wanda yake taimaka ma jami'an tsaro game da wayanda suke rashin zaman lafiya a Adamawa musamman ta gefen masu kama mutane. To kamar me rundunar 'yan sanda za ta yi? Ai tun lokacin da aka samu rahoton akan an shiga gidansa an harbe shi rundunar 'yan sandan jihar Adamawa suka gaggauta zuwa wurin suka ɗauke shi aka kai shi asibiti yayin da aka tabbatar ya rasu. tun lokacin kuma jami'i kwamishinan 'yan sanda na jihar adama ya umarci eh, masu bincike daga cid da kuma ah, 'yan sanda na kwantar da tarzoma su karza zuwa wurin su shiga daji nan duka su bi sawo domin su kama wayanda suka aikata wannan mummunan abu domin su gurfanar da su gaban kotu. kamar wani kira ko kungiyoyin da suke taimakawa ganin irin wannan watakila haka ka iya sa gwiwansu ya sanye. to taimaki ƙasa dole ne ya haɗu da irin kalubale don haka ina kira da mutane kar su yi ƙasa a gwiwa su ci gaba da ba ma zamiyin tsaro haɗin kai domin mu tabbatar da jihar Adamawa ya fita daga irin wani kunci na halin da muke ciki sannan kuma ina jajanta ma iyalan da suka rasa shi wannan mutum na kuma ba su hakuri saboda haka za mu ci gaba da haɗin kai mu tabbatar da al'umman jihar Adama sun samu zaman lafiya. Cikin kwanakin nan dai hare-hare 'yan bindiga masu garkuwa da jama'a na kara tsananta a jihar Adamawan. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 11 da minti 17 na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke jagoranta. Idan masu sauraro ba su manta ba a makonni biyu da suka gabata mun fara kawo muku rahoton da wakilinmu Sulaimu Barma da ke jamhuriyar Nijar ya haɗa mana kan yadda matasa suke amfani da muggan ƙwayoyi a ƙasar. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji ƙarshen wannan rahoton inda shugaban yaƙi da fatauci da kuma shan miyagun ƙwayoyi na yankin Agadas Muhammad Akilu ya ce an samu nasarori a yaƙin da aka sa a gaba. Gade Sule da ci gaban rahoton nasa. lokacin nan wata daba ta hado kwai na wurin lokacin nan ne muna samun ta kaɗan kaɗan muna sha hakan ga yanzu ai kai ma ta yi tsada ma ta yi ko baka da kuɗin ka yi kai ko sata ne ka ta ka ta abun wani ka ta ko in baka sha ba baka iya tashi baka iya sharuwa ruwa ka yi ta ga daga inda kake kwance ka koma febri ka duka ya mutu kwata-kwata a rayuwarka ko mutum ya maka magana ka ji kake kamar ka dauki wani abu ka soka mishi akan jin ciwon kai baka sha ba baka da kuɗin da zaka ka sha shi ko sura abu kan da yawa su bar su ba muna fata Allah sa su bari tunda yana da illa sosai mu ba rayuwar mu ce ba sata muna yi da muke sha amma yanzu mun bari komi gidanmu ba mu iya bari haka su mun je mini muna bata maka mu suna ko uwayen mu cikin gari tare da uwayen mu lura da yadda abin ke kara tsananta yasa hukumomin jamhuriyar Nijar tsaurara matakai da zummar dakile wannan mugun alkaba'i ta hanyar kafa reshen hukumar yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi a yankin na Agades a cewar shugaban wannan reshe Muhammadu Akilu ana samun nasarori a yakin da aka sa gaba. Sabon salo da hoto wani da ake cema flinitrozepam ana ce mishi eh, kwaya 'yan haɗe wanda suke jika su ba 'yan mata cikin abun sha ba da sani su ba su yi lalata da su domin in ta sha hankalinta zai ɓace duk wani tunaninta za ta mantawa da shi ba za ta iya tuna da komai ba sannan muna da wanda ake cema exol shi kuma wani magani ne wani mugun magani ne da ya yi karhin mata ramadol domin shi in ka sha shi shi marmakin ka ji wani daɗi wani yanayi ko ka ji kana cikin kana kana ƙasa ka kawa kana sama shi sai ya baka hauka zai tura maka za ka zama mahaukaci na inna lillahi karshen ta ma in baka kashe kanka ba sai ka kashe wani eh matakan da dai zamu ɗauka shine muna nema ga gwamnati kuma muna nema ga mutane su ba mu haɗin gwiwa haɗin gwiwansu shine abin muhimmi wanda in sun kama muna kamar da nage shi can harko wannan aiki na yaƙi da ƙwaya ba aikin polis kaɗai bane ba na jandarmu kaɗai bane ba na garda bane duk dai mai sata ni ba na shi shi kaɗai bane na kowa da kowa ne domin in ka duba al'umma ce wadda yanayin ta yau yana na yana takaicewa ƙwaya ce wadda in ka maida ta lamarinka ka maida ta abun sana'arka kai babu abin da sha ma kai sai ka tara kuɗi ka zo kai ginoni kai abin da ka ga dama ka manta da yanayin da dan uwanka zai shiga lamarin da uwayen shi za su shiga don hakan ga abu ne wanda musulunci ma bai yadda ba don hakan ga aiki ne na kowa da kowa kowa ya sa hannun shi a yi aiki ma kasa ba kan muke ma ba kasan mu ne muke yi ma sannan haka ina jin hankalin waɗanda ke tunanin a mu makiyansu ne hakika hakika suna gani a mu makiyansu ne domin muna hana su aikin da zai sa su samu kuɗi amma in sun gane in hankalin su ya kwanta su kai tunani su kai nazari za su gano a duniya babu su da wasu masoya kawai mu domin duk wanda zai ce maka wani tsaya ka gyara hanyar addini ka hanyar lahirka domin duniya ba waje zama bane ya kiya so lahira zai koma kuma zai gama da sakamakon shi duk wanda ke kawo labari babu wanda an ka ce wani shi ya zo tona mutane asiri sai dai a yi shakku shakku shakku kuma ma addinin musulunci a yi zunubi ne baka da yaƙinin da suka mutum baka ca wani shi ya kawo ni sai dai kai ta shakkunka kuma kai ka sani kai ka ɗauki zunubin kanka amma sai dai in kai wanda ka kawo labarin don nuna isa ko kuma ka nuna kai a san kai wane ne kai je ka fassala kanka ga mutane to gidan kuma ka sa kanka cikin hadari birnin ya mai fadar gwamnatin jamhuriyar Nijar da ke matsayin matattara ko kuma birni mafi girma a wannan kasa wani wuri ne da masu fataucin miyagun kwayoyi ke bullo da dubarun kaucewa matakan da hukumomi ke dauka don taka wannan al'amari birki mahukunta kan shirya taron kona kwayar da suka kama a tsawon watanni sha biyun da suka gabata na kowace shekara to amma shugaban kungiyar adena mai yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi malam ganda salai ya zo da wasu shawarwari harka kwaya ya kamata mutane duk su sa hannunsu lalle an kafa wani kungiya kungiyar na ta kumsu da ministiyar wajen goma sha shidda ne ko sha biyar ne har da mu harin hula suke amma waɗannan kungiya wannan da aka kawa bai aiki tunda babu kayan aiki babu biro na aiki babu komi na aiki sai dai aikin su in wannan rana ta zo sai a kire su a ce ku zo ku gani ku zo ku yi nazari ku ga kakare za a ta sama kayan mayan nan wuta aikin su kenan mun ga kasashe da yawa mun yi cote d'ivoire mun yi abuja mun yi ghana su kungiya wannan ko ina suke kashashe kungiyar a zaman kanta ta she to abin da muke tambaya ga gwamnati kungiyar nan a bashi muwayen wato kayan aiki masu aiki kuma gwamnati ya kula da harkan eh, harkar kwaya wannan tun abu ne an sun zo suna disku suna magana sai suke matasa matasa amma an gani matasa suke wahala babu abun da an ka ɗauko kamar an ɗauko pds waɗannan da an kai babu inda an ka sa bangare wannan fanni na yaki da miyagun ne babu to shi ke ba mu hala mu kungiyoyi masu zaman kanmu to in mu ta wajen mutane masu hannu da shuni ko mutan ba sa ce a wannan ba sha cikin abin da ake ce ma PDS ba to kaga wannan yana kawo mini illa banci wannan eh, mu da uwayen yara da metal da duka kowa da kowa ya kamata ai kokari mu gani kaka za eh, wannan yaki ya zama na kowa ne ba na gwamnati ba ba na kungiyoyin masu zaman kansu ba a farkon shekarar 2019 jami'an tsaro a kasar gina bisau sun cafke wani hafshakin dila mai dauke da katin shaidar zama mashawarci a fadar shugaban majalisar dokokin jamhuriyar nijar dauke da miyagun kwayoyi da aka bayyana cewa yana shirin isar da su ne zuwa arewacin mali domin amfanin kungiyoyin ta'addancin da suka mamaye wannan yanki. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin Musulun Mumuni Barma da ya haɗa mana rahoton. Sai kuma Julie Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya. daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasikar mu ta farko a yau ta fito daga Abubakar Lawal Shinkafi tare da Nura Muhammad mai Apple Gusau, inda suka ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Don Allah ku ba mu dama, mu yi kira da doguwar murya zuwa ga shugabannin majalisar ƙasarmu Najeriya da su saka ido a kan tallafin biliyan goma da gwamnatin tarayya ta ware domin taimakawa waɗanda ibtila'in 'yan ta'adda ya ritsa da 'yan uwansu a jihar Zamfara domin ganin tallafin ya isa ga waɗanda aka yi domin su. Sai sakon haɗin gwiwa daga Zainab Ibrahim Musa Wada da Fati Musa Wada da Aisha Musa Wada Barikin Ladi a jihar Plateau da Hadiza Murtala Bala Harka Durumi inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa Allahu Akbar ga hare-haren 'yan ta'addan Boko Haram ga hare-haren 'yan bindiga ga sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa to da waɗanne za mu ji muna addu'ar Allah ya kama mana ƙarshen waɗannan matsaloli amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Baffa Haruna Bajuga inda ya ce sojojin Sudan da fararen hulan ƙasar ku ci gaba da jan junanku a jiki ta hanyar tattaunawa yadda za ku ɗaura ƙasar taku a kan turba ta ƙwarai domin kuwa kifi baya ƙiba sai da naman ɗan uwan shi. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice yan sanda a birnin daytona da ke jihar ohio a tsakiyar yammacin amurka sun ce wani dan bindiga ya kashe mutum tara ya kuma jikkata wasu sha shida a yau lahadi rundunar 'yan sandan ta bayyana kai wannan hari a shafinta na twitter inda ta ce nan da nan ta tura jami'anta a lokacin da aka yi harin kuma sun yi nasarar daƙile shi ba da bata lokaci ba to wannan hari na baya-bayan nan na zuwa ne yan sawa'i bayan wani harin kan mai uwa da wabi da aka kai a garin el paso da ke jihar texas duk a nan amurka a kantin sayar da kayayyaki na walmart inda mutum ashirin suka mutu kana wasu ashirin da shida suka jikkata tunda da 'yan sandan yankin suka ce suna binciken wannan hari a matsayin na nuna ƙiyayya wani sako da aka wallafa a yanar gizo gabanin harin ya nuna kalamai na ƙiyayya da ke korafi kan yadda al'ummar hispaniyawa suka mamaye jihar ta texas mutumin da ya wallafa wannan bayani ya ce dama yana tunanin za a kashe shi idan ya kai harin tagwayen zanga-zangar da aka yi a yau lahadi a birnin hong kong sun jirkice sun koma na tarzoma inda 'yan sanda suka yi ta jefa hayaki mai sakwalla a kan masu boran domin su tarwatsa su waɗanda su kuma suka yi ta mai da martani da jifan 'yan sandan da duwatsu zanga-zangar wacce ake yinta ta a kowane ƙarshen mako har tsawon watanni biyu bore ne akan hukumomin yankin kan abin da masu zanga-zangar suka kira yadda cene ke yin katsalandan a harkokin yankin na hong kong mai cin gashin kansa amurka ta yi na'am da shirin tsagaita wutar da aka cimma a lardin idlib na ƙasar syria lardin da ya kasance tunga ta karshe da masu ta da kai baya ke rike da shi wanda ke arewa maso yammacin ƙasar sai dai a wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ya zama dole a dakatar da kai hare-hare akan fararen hula da wuraren da suke zaune a yau lahadi gwamnatin mulkin soji daga mayyar shugabannin masu zanga-zanga sudan sun kaddamar da wani shiri na raba makamai a gwamnatin wucin gadin da za a kafa To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Sa'ida Hamdun da Fatu da suka haɗa shirin suka kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Zubair Aitayyib. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. meilleure musique et les dernières nouvelles.